sa'id usman wanda aka fi sani da sadi so ina farin cikin sanar da ku cewa na fito cikin competition din nan na microphone champion to ina buƙatar ku je sauti haske 247 ku yi sacin ɗin waƙata mai suna neman yanci wannan shi zai bani dama in yi nasara sannan kar ku manta ku yi liking ku yi comment ku yi share wannan shi zai ban dama in yi nasara ina alfahari da ku sosai da sosai Allah ya tsare min ku ya kare min ku ana tare forever kar ku manta dot sauti.haske247.com ku yi like ku yi shiya wannan zai taimaka in yi nasara ina godiya na gode